الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka haɗu a nan masallacin jima'a mai albarka na marigayi shek abakar mahmudu gumi allah ya masa rahama tare da malamanmu da alaramominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida social media cape radio da iyayenmu mata da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙari ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da yadda sai ya sake haɗa mu a yau muna 24 ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna shidda ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna fata ubangiji allah ya kimar jagora allah ya biya bukatu na alkhairi ka yaye mana matsala ka samu gama lafiya ya Allah muna roƙon su wasu ala waɗin kwanaki guda goma da muke cikinsu masu albarka Allah alheri da kake rabawa Allah ka raba da mu gafara da kake rabawa Allah ka raba da mu Allah muna roƙon kan rabon arziki Allah ka raba da mu kuma ka sa arziki mu yana da yawa ya ubangiji Allah akwai masu fama da damuwa daban-daban Allah ka yaye musu ya Allah Allah muna roƙonka akan wasu bukatoci daban-daban zuwa gare mu Allah da mu da su duka Allah ka na bukatu suka biya muna ya Allah yan uwa musulmi in ba manta ba jiya mun kwana aya 127 a cikin sotun nisa'i yau kuma za mu tashi aya ta 128 insha Allah Allah ya samu lafiya malam bismillah wa in imra'atun khafat min karanta ayan nan wasu khair wa in imra'atun khafat min sarki yana bayanin wata matsala a gidan aure Allah su gane wata ala ya ce wa imra'atun idan wata mata mai miji khafat min hannu nushuzan ta ji tsoron iyo ko rabuwa da mijinta tana ganin take-take ne sai ka ya ba takarda ita kuma zama gida ne ta tsinci akwai wasu alherori zama tare da shi amma kuma ta hangi akwai alamar rabuwa au iradan ko kuma ta ga alamar kawo da kai gari ya ɗauke mata kai saboda wasu matsaloli sai Allah ta'ala ya ce fala junaha alaihima babu laifi a gare su shi matar da mijin a zamna a yi sulhu an yi sulha bai na kuma sulha su sulhu tsakaninsu mai gya na fahimci lalurori na sun yi ma yawa to abin da nika so mai don Allah ni abin da ka so ban san rabu bari in ɗauki maka yana wasu lalurori in ɗauki maka mai so a kai daga yau to kawanka to kawanki na ɗauke makaina ce to wallahi wanda ke kyauta shi ke nan matsala ta riga ta ƙari shi yasa Allah ta'ala ce faladunaha alaihi ma babu laifi a gare su mata da mijin an yi sulha su yi sulhu bainahu ma tsakanin sulhu sulhu na ƙwarai sai Allah ta'ala ya ce wa sulhu khair sulhu alheri in eh, ana so a samu matsala a zamna teburin sulhu Allah da sulhu alheri amma kuma a sani wa uhu bilatul anfusu shuha an halarto marayuka da rowa kowa na rowa haƙƙi ne ke mace ba ki son hakkin ki ba a baki da kina rowa abinki to kawwanka da to kawwanki to haki na dole ba kuwa ba ki iya hankulin shi kuma akwai wasu hakoki na shi yana rowa su bai iya yahin saboda ka an halartu marayuka rowa su inji Allah wa ɗaukakin kowa na rowa abinda an gare sai Allah ta'ala ya ce wa in tuhsinu inda za ku yi ihsani tsakanin ku ku ma'aurata wa tattaku ku yi tsoron Allah a cikin zamantakewar ku fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira hakika Allah ya kasance masani mai ba da labari ga abin da aikata aikatawa gidan aure da sauran wurare malamai suka ce waga aya ta sauka sanadiyar wata mata a cikin sauda cikin matan manzan Allah sallallahu sauda ko da manzan Allah ya aure ta ta shekara sama ga hamsin ko da ya aure ta ba zaura ya aure ta kuma ga Aisha yarinya ya shekara tara sai ya zan ta ganin murmushin annabi ya tare da Aisha ya yi fara'a ina tare da aisha radiyallahu an han ba aka ce ina ganin aisha bin mallaka rayuwa ce tana sun tafiya hakkinta yadda aka wa aisha a yi mata ke yan shekara hamsin da yan shekara tara kina son irin yadda aka wa yan shekara tara ke ma a yi haka wallahi bai sai ta fara ganin alamar cewa annabi na iya rabuwa da ita saboda mai saboda tana son ta taka ma aisha burki gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ta yi hankali ta yi wayo ta ce ya rasulullahi in dai wangana na fahimci dai ranka ya hinkun aisha ya ce wala gaskiya ya rasulullahi kwana na na ɗauka na ba aisha durin da kake ɗaki na ka haɗa da na aisha wallahi na ka babu covid kare na sai manzo Allah ya to haka da ki yayi hakin kina ke ba su a zaman ninki ku yi hankuri wadda aya in mutum bai kai rayuwa ta nesa ba sai ya zargi manzon Allah da wani abu cikin ne kuma wallahi mutum na kafirta da ka zargi manzon Allah zalunci wallahi kana kafirta nan ana maganar zamantakewa ta aure kana iya sauki hakkinka da kake da shi don zamanka da miji ya dore ya zama lahiya jama'a kun fahimce ni to shi na sai Allah ya saukar da wagga aya yace idan aka samu wata mata wa in imra'atun idan za a samu wata mata hafaf min ba'aliha da suzan ta ji tsoron saki ko kiyo au iranin ko kau da kai a mai da mutum banza daga mijinta ta fahimta zaka ta fara ganin alamu to sai Allah ta'ala ya ce fala na alaihi ma an yusliha masu sulh babu lahi sai sulhu tsakanin da bin sulhu wanda an na kwarai shi mai gida ni abin da nake so don Allah auren mu ya ci gaba shi na da shara na ɗauki maka gaba ɗai na koma ni zan ci da kaina in sha da kaina amma da auren mu ya ci gaba zama sai ci ka amma da yawanci ke ƙoƙari tu babu yi shi ke shikenan kullum sai ya so ya sha miya lahiya lafiya ta zama sulhu sulhu yi ko bai ba saboda sai zaman ke giya aure halayya ya dauki wanda sulhu aka ce mai dama aka ce sulhu sai an sai hankewar ya faɗi sannan sai a daidaita to in ba haka nan ba shi shaidar shaidar na bashi wahala shi ko sai a to a jawa ba mai wata na yanka ce ka kasa kisuwa ka kasa shasuwa to shi ya jin tsoron a turke shi ya kasa magana sai ga daga haka nan gwamnati sallami wani zama labar ya bata abinci ta fahimta ka ce ai wani babu matsala ni wallahi zai iya ci da kaina in sha da kaina babu komi wata wani ce a'a wani tuwahin sallah na abba ka ɗaya min wallahi na yahi ba ni je mu zamna lahiya da kai shi ina da su auren mai ci gaba juma'a na fatan fahimci magana akwai wata mata ta kira ni ƙara mijin ta ce min wallahi wani takalmi ne wallahi ban su da ci ne da sha ne ko magi wallahi ban su ta ce ke balma malam wala hadda abinci ne da tuwahin zai yi wallahi duka na yaki ni da abin ka kawai aure na shi ya ci gaba wallahi haka an kai yanzu haka akan haka ake amma akwai yan matsaloli ciki wanda aure na aka so ya ci gaba isa zama cikin mata ne har Allah ya ɗauki rayuwarta to wanga shi aka ce ma zama teburin sulhu ana samun matsaloli kina aikin gwamnati kina aikin gwamnati kina ansa albashi to sai ki kare kanki wasu matsaloli in ke fahimci akwai matsala tsakaninki da mijinki ki to mai gida haka ina ansa albashi abinda za a yi don Allah ka bari duk gidan ka na bangare ne zan yi abuna amma ka so gumi ka kawo ka so tsaba a kawo amma sai hone manja da magi da gishiri da sauransu na ɗauke maka auren mai ci gaba wasu jama'a abin da ana gaya muku ga doka su ta Allah an yi haka ba ko ɗaya ba an yi haka gidan manzon Allah wasallam ko san abin da duk an ka hirowa sai bai fara ba mace duniya ta yi tana iya ba da koyi banda kwananta don mun ga wata ga ta haihu rana ta haihu ita ka aiki amma ta da aiki ga wasu riƙe kwananta yau ta haihu kuma yau ita da aiki yau amma ta da kwananta riƙe abinta gam ya so a yi biƙi da shi saboda mai saboda rowa to amma yanzu ga wata mata cikin matan annabi ta yi buƙatar zamanta cikin yagiya auren manzon Allah ta tashi ra ta fi kiyama cikin cikin matan annabi ta ce ta ba da kwananta ga aisha ɗaya tabba don mi da sau ta ga annabi na son aisha to wannan aya tana aiki har yanzu kuma har tashin kiyama duk wanda addami ta ga alamun ne suna son ya sake ta ya rabu da ita to ta dibi wasu abubuwa waɗanda suka iyawa sai mai gida ni dai kaza na ya mashi kaza na sauke mashi na yahi ma kaza amma ka bari ni zama wallahi a don Allah jama'a ina fatan mun gane magana to shi ne Allah bakin sarki ka magana ya ce faladu na ha'alaihi ma an yi su yusliha bainahuma sulha babu laihi su sulhu tsakanin sulhu wanda an na kwarai babu wanda ya ji tana zamanin ta asirin ta da gidan mit. to amma in kice sai ke ja hakkin ki duka to wani bisci ko mijin bai iya bada hakkin nan yayi laihi wurin Allah yayi laihi wurin ki to wasu ya ga da haka to wanta kuma in sallame ka to ke kuma sai ga in yi ya sallame ki ya ka miki wata matsala a cikin rayuwa saboda ka ki zaman ki da shi haka nan akwai wasu yan alherori kila yana yiwa akwai ɗayan ki suna nan sun tattaso in ki bar gida yana yiwa sa ga yara sai ki bar ki tsaki a cikin rike abinki to Allah ta'ala ya ce babu lahi ay sulhu kuma sai Allah ya ce wa sulhu khair yin sulhu yi alheri bisa ga saki saboda ya an ka saki mace an kare ta kuma kariya kowa ya sani matsala gare ta akwai kare da in mutum ya kare har mutum zai warkewa jima ko ba hakan na ba akwai kariya ga hannu akwai kariya a kafa akwai kariya ga cinya akwai kariya ga wuya akwai shari'a da tsara to wata ɗaya an ka sake ta kamar an kai wuyan tana ba su tun wajen daɗa rayuwar duniya har ta hasar rasu to shi yasa aka san mutum ya rike aure ne ya hime saki sai ya ran wasu hakoki na aka sauke wa mil wanda ana faɗa muku dokokin shari'a abin da Allah ya ce in ka ci kana iyawa ka ce kai zai gida ni hada da ci ma na ɗauke maka kai da ka mu zama mu kawai shi ke nan babu wanda ya ji su Allah ya rawa masa a cikin tana ɗaɓar take tana yi tana ci da kanta ta ci abinta mai daɗi ta sha abinta mai daɗi ba ta ɗora mai koyi ba tana na matsayin masu kamo ga da baku labari ne ta saboda ka Allah maɗaukakin sarki ke cewa an halartu marayuwa rowa idan aka ce wanga hakkin kina ya bani abinci ya bani abin ya bani tokan wanka ya bani tawanki so sai ki yi rowa wannan hakkin sai ya baki abinci aka nan da shi ko wasu abubuwa da ya kaso in bai samu ba shi ko yana rowa rowa abin da sai ya samai in bai samu ba rabuwa zai dake to sai a so a taro yi sulhu a daidai to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuhsinu inda za ku yi ihsani ke ki mai shi yayi miki saboda zaman aure abin da ya kaso ihsani kai ka yi miji yayi kai ka yi miji yayi gida har a tarba gida sai ya ce normal amma ya garbe shi kadai wallahi wannan asan matsala mun yi karatu makarantar ɗalibai na gaya musu gidan manzon Allah ba ko su aka abinci ba kuma hakuri na aka domin wata rana annabi ka towa gida sai ce wai gidan ku akwai abinci sai ce wallahi babu ke to azumi ne kai shi jama'a wanda ya san ya bada da abin tabbas ya tambaya akwai shi wata rana sai su ce akwai abinci sai ya ce eh an kawo mana gwabe batu haifu sai ce ma da lafafa abincin na ne azumi amma sun daga abinci na sai sai na na isa ke cewa wata rana wata na ƙarewa wani wata ya koma ƙarewa ba a hasa wuta gidan manzan Allah ba ta abinci sai aka ce to ni kuka ce zai ce mu ci da biyu ne mu sharuwa mu kwanta har gobe amma yanzu faɗa ne wacce mata za ka iya hankurin ai wata biyu ba a dafa abinci kai ko zafi guda ai yanzu kana gan karɓi mu duniya wala ta kawo yanzu bala'i na tashi tunda kana gan wasu kuma 'yan mata kwana biyu na abba ya abinci ba wata ya ƙare ba albashi bai shigo ba an yi kwana biyu ba a yanzu buga ma wallahi ma masan nake Allah ya akwai abin sa da ya komin sai mi wanda so wallahi ne wanga labari na su gane kwana mu bi mu abinci gidan ka? sai biyu yanzu kana ai ko masa abinci da gidansu girma ne ya faɗi gare girma ne ya faɗi wurin uwayen ta kasuwa mai girma wata rana wani mutum ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu inni majhud ya manzan Allah ina jin yunwa ƙwarai ina jin baƙar yunwa manzan Allah ta yi aika gida na inda mata ya ko ina ba a samu abinci ba wallahi an ci ɗakin Aisha babu abinci an ci ɗakin Hafsa babu abinci an ci ɗakin Sauda babu abinci an ci ɗakin dukkan su da aka zagaye tara babu abinci ko ina sai manzan Allah ya ce masa habbai ne man yudifu haza al-lailata rahimahullah wa zai ɗauka mun bakuncin wanga bakuna wanda yau ɗai Allah shi mai rahama Allah ya ba shi aljanna Wai daga cikin sahabai ya jan an haɗe rahama Allah sai ya sauye su gani ya ɗaga hannu ne yanzu shi ke nan shi kai ne wallahi bai sa akwai abinci gida ne ba don bai ajiye shi ba amma da ya ji an bata rama ubangiji kyau sai ya fara ɗaga hannu ne sai ku aka ba shi bakwai sai da shi da dare yana zuwa gida sai ajiye bako wani wuri ke dan jira sai shi gida ce wance yau ya muke ciki ce mi ya me kaka ni ce to wallahi bako ne na to da shi gidan da ce bako ce wallahi bako sai dai ba irin bakin da an ka samu yawan ga bakon manzon Allah ko bakon nan rahama Allah tare da shi don an ce duk wanda ya saukar da shi ya kwana sai Allah ya mai rahama shi ya sare ko ni farin ni da ni duwa yau ta ce towa ne gidan da kai dai baka da abinci gidan ga wallahi kuma ni ban da abinci da ina akwai yaran mu ina da abinci gidan ta ce to ai tun da akwai abinci alhamdulillah a kawo mu da ci mu ba shi su ko yara ki yau kare ke san wanda zaki da su ta ce babu lahi mai gida an ka taho ya sai shigo da bako yace masa in kiga mun shigo da shi ki kashe wuta kashe fila aka kawo abincin gana yara an ka shigo da bako suna ci da shi da bakon da amma shi hannu ina ka yawo cikin kwano ko yi shi ko bakon da dama yunwa yake sai da bakon ga sai abincin kaf ya su da kwano shi ko komi bai ci ba hannu ɗaya wanki da asuba ta yi ya hita da bakon ne kai manzo Allah bako ne yana zuwa sai annabi ya murmushi yace laqad ajiba Allahu min da nufi kuma Allah yata tun bai magana ba annabi ce Allah ya ga shawar abinda kuka aikata wa bakon ku da ranjiya jama'a rahama ta sauka ba sauka ba rahama nan da annabi ya tsunta ta ta Buƙata ta biya su ko Allah ya rawa mata asiri ya rawa ta kukan wa ba har ta waye kai yanzu inda yan matan yanzu na rantsi da Allah kai wallahi bai koyi abinci ya ka ɗauka in baka wallahi ka mare na min da wayo ni baka ba ni su baka ɗauki abincin yara su yi min kuka ko ba ne da ka toshi haka haka na kuma da shi dai faɗa jima ko bai yi wa shi yasa da mata da miji ko yasa aka yi alsamu haɗuwa da jittuwa tsakaninsu asirin su ruhe babu wanda ya ji su in sun ci babu wanda ya sani in ba su babu wanda ya sani haɗin kai na aka so ke ki tallaba shi ya tallaba ta a samu da rayuwa ta yaga nan duniya na aka wahala abinci ran tashin ta ba a wala abinci duk wani wahala da kaga ana yi duniya na aka yi ki lallaba da mijinki ku zanga zuwa kaɗan kaɗan kuna kokowa da masara kuna kokowa da dawa kuna nan kuna rihin asirin junanku tsakaninku don kun ji gidan manzon Allah yadda rayuwa take babu wanda ya ji su babu wata fitsara gidansu cewa an basu da yiwuwa wata biyu sai ba su abinci ba ko wata kama ba ta shi wani amma kuma yanzu za a aka ce a yin sati guda ba a yi abinci mai daɗi ba garin kwaci na aka ci ko ƙazo na aka ci yanzu kana ganin ta tashi wasu ya ka samar zuwa gudun baki gidansu inda wayan ko sai da allah ya ayi shinkawa na aiko min a siriya fara tonuwa ke da ka suna faɗa aiko masa abinci su a siriya ce ubangiji allah ya kare saboda haka yan uwa musulmi allah ta'ala ya ce in kuka yi ihsani gidan aure da mata da namiji kowa yawa kowa ihsani a ruwa wa juna asiri to fa inna allah kana bima nuna Kabira allah ya kasance mai masani ne ba da labari ga ku aikata abinda kiwa mijinki nan ba mai asiri wallahi allah ya gani sulhun da kuka yi da shi ki sauke ba kanki wani hakki wanda ya kamata shi ya dauka Allah ya gani dan yake wake mutuncin aurenki to Allah ka ba mu ikon ganewa sannan kada ku manta an yi ruwai cocewa mutum ya kare mutunci ne da abin da aka ne kada ka ci a kai wallahi in ba miji ko magi abin so bara ba abinci ba a yin haka ki sa ka sai in samu ya baki Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce wayan haka ba kuna kusa a ta masu kujiya Allah maɗaukacin sarki ya ce walan tasfafi wa an ta adalu bayan nisa'i walau harastu ku maza har abada ba ku iya yin adalcin soyayya cikin zukatanku ko da ku yi faɗin haka nan ba ku iya a ce yadda haka son binta haka nan haka son ladidi wallahi ba ka iya duk mutum da adama ta biyu ko uku ko hudu babu shakka cikin rainai akwai wadda ya ɗara santa koda da ƙwara guda ne sama ga wata wallahi jama'a hakan na ko ba hakan na ba saboda Allah ba ɗaukakin sarki ya ce wallan tastati'u har abada ba ku iya an ta'adilu ku yi adalcin soyayya so wanda a cikin rai ga mata yanku ko da ku yi faɗin haka nan ba ku iya ko ka so ka ce yadda haka son wagga haka na ta so haka nan ba ka iya ba amma sai Allah ya ce falata tamilu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata zuwa guda sai ku kala gudan fatabaruwa sai ku mai sheta ku kubarta kalmu Allah ka kuma wadda an ratayayya an ratayayya kuma sai an ratayayya abu bai sama bai kasa lahiya za ta zaujin wa lahiya mutsallaka ita ba mai miji ba ko ba sake ta ba Allah ya kada ku yi mata haka da wasu maza an jarabe su za ka ga in yana son watan to ko yana sana yake in haka za a miya da nama dakin watan na yake in za a sokihi dakin watan na yake in ya samu kuɗi na albashi dakin watan aka rabonsu ko ya samu dakin watan ita ga ya bashi ta banza da yake to Allah ya ce kada ku yi haka yi mata adalci ranar kwananta a ke wurinta abincinta a bata suratta a bata hakkinta na aure a bata amma so cikin rayuwa wannan allah addashi yan mallake su na adam bai iyawa sai da ka yi adalci tsakaninsu yadda ka ba kowa ka ba kowa haka zama ina fatan gane magana Allah maɗaukakin sarki yake cewa nan, fala milo kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata zuwa ga wata ku bar wata sai Allah ya ce wa sai ku shi da kalmu Allah kamar ratayayya an rataye ta ba ta da miji ko ba take ta ba sa'an zama cikin gida hoto ina zaman hoto ina take sai Allah ya ce wa in tuslihu inda za ku gyara baya ku yi mugun abu kun ci amana wanci yanzu kun ji wa'azi kun gyara Allah ya ce inda za ku yi gyara wa tattaqullaha ku tsoron Allah cikin zamantakewa ta matan to fa inna Allah kana ghafurur rahima kika Allah ya kasance mai gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahama Allah ka gafarta mana Allah kai mana rahama yan uwa musulmi ga aya ta sake mana karatu tana karantar da mu cewa adalcin soyayya ba iyawa amma adalci na bayyane ana iyawa manzon Allah in ya raba kwanan mata ne sai yayi addu'a sai ce Allahumma hadha qasami fi ma amliku ya Allah wannan shine rabona ga abin da ni mallaka wagga ai mata kwana biyu wagga ai mata kwana biyu ko ga ai mata kwana guda wagga ai mata kwana guda wanga shi abin da ni mallaka ya ubangiji fala talumni Allah kada ka zarge ni fi ma tamliku ga abinda kai Allah kan mallaka wala amliku ni Allah wa mallake shi shine so cikin rayuwa babu shakka akwai wanda kai su ba a bangaren mata ba ko cikin diyanka duka wallahi akwai wanda kai su kila shi abban ba kila shi a dan na tsakiya ko shi a karami dole cikin diyanka akwai wanda kai su kai ko wasu sigire guda biyu akwai wanda kai su ko gona gare guda biyu akwai abin da ka su. akwai wanda ka su. ko tuwahin sawa akwai wanda ka su. mudun dun naka na to saboda ka abuna wanda Allah ya dan adam da shi bai iya arziki cikin shi so dalibai gare ka cikin daliban ka ko wanda ka yi su to kenan so baka yi abinci gare shi amma abinda a bayyane adalci na rabon kwana ana raba kwana tsakanin mata tsakanin mataye gurgurdan yadda miji da su suka yi tifaki kwana guda nan kwana guda nan ana iya kwana biyu nan kwana biyu nan musamman waɗanda a su biyu to akwai wasu matsaloli wayanda ya kamata ba su gane shi ne shi idan miji ya yi tafiya ya ya kamata a yi rabon kwana halar akwai hanyoyi guda wajen uku ko hudu wata rana ana iske miji shi ka tafiya wata rana kuma ke ki tafiya to a musulunci ka ya kamata masa zama za a yi adalci sai a ce duk in miji ya yi tafiya aiki yana gudana bai nan waga in ta yi kwananta biyu kwana biyu su komuna in ta kwana biyu na har sanda ya dawo ko da yaka dawa sai ya ce waka abinci waka aiki kenan aiki ya ce ya dawo ya ce ya dawo ya ce ya dawo har ga shi ya dawo wajen wata sai tambaye ta waka aiki yau yi eh, shi ke sa shi jika ita da bakuran akwai kuma waɗanda suke da ka'idar idan miji ya yi aiki ya yi tafiya yana tafiya abu ya tsaya tak aiki ya tsaya tak shi da ta yi kwana guda tana aiki cikin biyu suna kwananta guda sai ya tafiya sai aiki ya tsaya da ya dawo ya san inda ya tsara ne tashi ya iso wani kwanan guda kuma sai a tashi zuma ana yanka nan ko ba a yi sanar na uku yana yi wata ya za a yi tare da wata kuma guda za a yare ta kowa a sama finish saboda yanka ce za a kan hotel za a ci gurayen kaji za a sha kayan daɗi kowa a sama finish kowa yi bari wani ya ce to shi na sai a ce abinda za a yi yanzu a yi ƙuri'a a to a yadda ƙuri'a guda a rubuta mata tahiya guda a rubuta mata babu komi ciki babu tahiya ke sai a dunkule a dunkule a saki wa abu ba ta fara ɗauka in ta ɗauka tahiya sai ta shirya kantar izla ana in ku ta ɗauka zero shi sai ta yi haƙuri a sai da wata ƙuri'a ce wanga na uku kenan akwai na hudu wanda shi ko duk sati wuki yan na yaka towa abuja ka aiki duk sati na yaka towa ya taho juma'a ya koma lahadi ya shigo jirgi ya taho to kuma da guda aka taya. sai zan wanga sati ya hanka da wagga wani sati ya aita ɗauki wata a da ita wanga nau'i na hudu kenan jama'a ina fata mun gane magana sannan akwai wanda ciki shiko ita gudat ta yahe mai ya sai da gudar ita a basta nan ta rike ɗiyanta ko tana da wasu ayyukan da ta kai na gwamnati tana da ofis ɗinta a nan sauraka in ta ta biyu can ba samu aiki saboda ka sun ce ni a banni nan sai ka dawo ki an ka so ka isko ne jama'a ana haka nan ko ba aiki da sauraka musulunci ba ƙoyon addini bane ya ƙara komai yadda yake abinda aka soji shi ne kada a yi rashin adalci kowa a ba su haƙƙi ne don a zama lahiya haramun ne ga namiji ya ɗauki kwanan wata ya ba wata haramun na ga namiji ya ɗauki kwanan wata ya kai ma wata wannan ya yi mugu abu ya ci amana kuma in ba ta yahe mai ita mai kwanan sai Allah ya tambaye shi jama'a ina fatan gane magana to saboda haka mata wani bi saboda kishin su shi ka sa namiji sai a dinga faɗa mai kalaye masu nauyi saboda zahin kishi kuma ya hanka bincika ba ne na ba misali ya yi tahiya ya dawo sai zan kuma ya koma tahiya ya koma dawowa sai duk lokacin da ya ka dawo sai ɗakin wancan ya ka dawowa da ya yi haka nan uku sai a ce wanga munahikin Allah shi munahikin Allah ɗakin wance ka sun sauka kullum sai a dinga faɗa mai baƙaƙen maganganu da harara da gwatsine-gwatsine da juye-juyen baki duk ana mai alhali kuma ba laifi ne na wani bi zahin kishi ka sa haka ko san kishin mata wani bi har bayan mutuwa ana yi akwai kisar kishi bayan mutuwa wata mata suna hira da mijinta ce mijinta to wai in mutu yesu za ka yi aure kamar da kwana nawa za ka yi aure sai kabarin ki ya bushe shi yasa nawa mata na siyanci mutu in ana hira tsakanin mata da miji a bar kawo hira mutuwa ko ba gaskiya ba ku bar hira mutuwa tsakanin ku da mazajen ku abinda ka so ai hira ai hira duniya da jin daɗi shi zuwa na in ka samu kuɗi wacce ƙasa ya kamata mu fara zuwa yawon buɗe da sai ce makka daga makka wasu ce dubai daga dubai sai mace ce misra irin waɗanda hirarraki ya kamata a dinga yi tsakarar masu da amma ba hirar mutuwa to ita wannan mata an yi hirar mutuwa kuma sai an kai rashin sa'a sai ta yi rashin laya kuma allah ya ɗauki rayuwarta kuma ya yi mata alƙawali cewa in sarrafa ce kaburinta ya bushe yakan yi aure sai zan mutumin ga duran da ya ce wani kabarin sai sai kabarin danye shar da ruwa sai da an kai wata biyu ina zuwa wurin kabarin sai mata addu'a sai sai kabarin jike da ruwa to kaka an kai haka sai bayan wata biyu kawai ran nan sai kifidis da yaro da jarkokin ruwa guda biyu ya lima makabai kai mata akwai saboda da'ina illa. sai ce kai yaro kaga an ga yaga sai ce wallahi ya ya ta sace mai in ta rasu duk bayan kwana biyu in to da ruwa in lima makabarinta domin ga shi aka ce kishi bayan mutuwa profesa masu sokoto allah ji masa rahama ya kawo cikin sa abokin hira kashi na farko ku saurare su ku ji wannan bayani yi mamaki to wani kishin mata shi na kasa wani lokaci in ido sun ka ruhe kishin ya zaburo sai ga ana hudu wasu kalamai masu nauyi ga namiji shi ku sai ya kasa jurewa ta kasa kudi to abinda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tuslihu inda za ku yin gyara ku maza su ma mata su gyara dambarwar da an kai baya babu kyau tsakanin mata da miji ai wani zaman da babu daɗi inda za a gyara zama ya koma lahiya lau wa tattaɓu tsoron Allah a cikin zamantakewa fa inna Allah kana gafura hakika Allah ya kasance mai yawan gafara rahima kuma Allah ya kasance mai yawan jin kai Allah ka tuka Allah kai mana rahama gaba sai Allah madaukakin sarki yace wa in yatafarraqa ta cewa zaman ya gagara ne ta ƙi saukowa shi ma ya ƙi saukowa sulhu tsakaninsu ya gagara da yanzu sai rabuwa yanzu an yi an yi an yi su gyara tsakaninsu su sauka wani sauki hakki ne zaman ya kyau an ƙi to shi ne allah maɗaukacin sarki ce wa in ya farraƙa inda za su rabu ya ba takarda da sauwaƙa mata allah ta'ala ya ce yi gunin lahu kullum min sa'ati Allah zai wadatar da kowa daga cikin yalwarsa shi Allah sai ya shi rabo ne ita kuma Allah ya ba ta rabonta idan aka yi haka shi nan, kuma da zaman ya gagara kuma wallahi wani zama ba marabuwa saboda hakkin da aka ci na wani ya yi yawa kuma ya kasa yahiwa, daga ce hakkin ba ta kai kai kauta ba ba. ke kuma da kake ba ki ganin girma ne ba ki ganin mutunci ne har ɗaiban ruwa ba ki ɗayawa na shi saboda mace in ba ta ganin girman namiji wala ko ruwa ba ka ɗaukar mai bale ta ga abinci mai daɗi ya ci bale ta gyara mai shin hida ta ƙulla mai gidan sauro bale ta kai mai ruwan wanka wala duk ba ta yi saboda mai saboda banza da yake gare ta wasu ma suna faɗa mai kai ka sani wani auren ga haka take garan wallahi haka take garan ko da auren ku babu shi ne wallahi da kake to shi yasa in ga ba a ganin mutuncin juna to rabu wannan yi to shi ne qur'ani yace wa in ya yatafarraqa in suka rabu yughni Allahu kullam min sa Allah zai wadatar da kowa daga fararsa ita sai Allah ya baka naka rabu shi ma Allah ya bashi naka rabu kowa ya koma sai ya zama da wanda ya kasu shi yasa tun farkon aure aka san mutum ya zaɓi wanda ya kasu. ina da ya zan ba wanda ka ɓara ba ka so ne wala ba kawai mai adalci ba ba ka iya mai hidima in ba ka so ne ba zuma ina fata sun gane magana yanzu ba gani in kana son abu za ka gyara shi za ka inganta shi ku riwa wasan ko cikin motoci ne wadda ya zo ita ya yi mata wanka ko ba hakan na ba ka zalika in kana son miji ba ka son ya tuya ganka ba da ya ganka ba za ka yi kwalliya saboda shi za ka yi sharabiya saboda shi za ka yi abinci mai daɗi saboda ya ba saboda ka so ne amma in ba ka sani ruwa ruwa na an kai wallah ba ka yi mutunta shi shi da sana ganin wasu kalamai har da ɓacin uwaye ma sai biyo baya ya ɓaci uwayenka ita ma ta ɓaci uwaye to shi yasa Allah ta'ala yace wa in yatafarraqa yughni Allahu min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah ya kasance mai alwasi akwai mazaje daban-daban Allah ya aji akwai mata daban-daban Allah ya aji in aka rabu sai kowa sai ya samu nashi rabo wa kana Allahu wasi'an Allah ya kasance mai alwasi hakima kuma Allah ya kasance gwani mai hikima ƴan uwa musulmi ba su ayi aure a rabu duk inda aka yi aure an karba abinda aka suna an ka samu duk wata uwa ba son ta wanke yarinya kuma daga baya auren ya mutu wallahi ba su saboda za a yi hasara mai girma ya duka diba a gani ko kayan auren na aka ce a sake ɗauko su a dawo da su kaga abin akwai wahalar yanzu an yi gina ta rushe kuma sake wata na za a yi ba a sa haka shi ma miji bangare ne ya kasu kudade da dama an ka to an kai auren ga yanzu gina auren ga da an kai ya ya rushe kuma sai ya sake faɗa wasu kuɗi kuma ya koma auren jama'a an samu abin da aka so ba a samu ba shi yasa aka so in za a yi gina a gina mai bari gina mai aminci ya kamata a yi ku tsaya ku samo maɗiyanku maza a bincika shi ma namiji in zai fada ya tsaya ya fita gidan kwarai gidan da tijawa inda aka kai da magana inda yanzu in ka yi aure ko uwayenka suna mutunta ka suna darajar taka za a ɗauki auren da muhimmanci ko da an samu matsala dama suna da son auren saboda ka za a gyara to shi ne Allah ka magana ba a son ai aure a wati amma in ta kama dole kuma babu komai sai a yi haka ubangiji Allah ya kare Allah ka ba mu zama lahiya da iyalinmu Allah wadda ba ta da miji Allah ka ba ta na kwarai wadda da miji kuma Allah ya ba su zama lahiya ya ba su abinci na halalin su gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce walillahi ma fi samawa ce walillahi ma fis samawati wa fil abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa lillahi duka na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan duk abinda a cikin sama na mala'iku da rana da wata da taurari duka na Allah ne haka ma abinda a cikin ƙasa na duwatsu da itace da gulabe da mutane da aljanu duka na Allah ne Allah shi adda abu ne mulkan mulkin Allah ne Allah shi ka mulkin su wa khalqan kuma halittun Allah ne Allah shi halitte su wa abidan kuma bayan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce wala qad wasana alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa mai wasi ga wa'anda aka baiwa littafi gabanin yahuda da kiristoci mai musu wasiki wa iyyakum haddaku an taqullaha taqul qura Allah Allah yayi wasiya ga tsoron Allah ga yahudawa da kiristoci wa'anda aka gabanin mu kuma Allah yayi muna jama'a mu tsoro Allah akwai ranar tsayuwa gaban Allah jama'a ranar da za ka tsaya ba ka da taggo ba ka da wando gaban Allah za ka tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki da kai sai kai kai tsoron wannan yinin yini na wanda yake mutum bai ajiye wa bai kowa ajiya ba yini na wanda mutum zai tashi har tuwahi bai daga jiki ne sai aikin da ya yi aikin da kai na alheri shi zai kawo ma girma zai kawo ma tsira zai kawo ma shiga rahama Allah ran tashin kiyama shi yasa Allah ta'ala yace a ji tsoron Allah an taqullahu ku ji tsoron Allah maza su tsoron Allah maza su tsoron Allah na daga cikin abin da ka wahalshe mu akwai daga cikin abin da ka wahalshe mu zama aure wato shine rashin tsoron Allah sai ƙinsa biyu bayan ƙeta bayan ƙeta son kai sai ya shigo sata ta shigo rashin ganin sai ya shiga sai ga abubuwa duk su kyau ba ya ku iyaye mata ina gaya mu na daga cikin abin da a hakkin namiji a kanki ki kula mai tarbiyyar ɗaya kasu lalace wani bi mata saboda ra'ayin kansu suka ga yaro ya lalace ba su ɗaya mai faɗa za a ga ya ce ka azama yariya talla an azama ta ka a aike ta an aike ta wallahi wanga dubbe daga cikin tsoron Allah idan miji ba da umarni wajibi a tsoron Allah abi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce mun yi wasici ga waɗanda aka gabanin da kuma ku a kan shi tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce wa in takfuru inda za ku kafir ku butulce ba abinda Allah ya ce to fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle abinda a cikin sama da abinda a duka na Allah wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadaci hamida kuma Allah ya kasance godadan sarki kowa na gode mai kina wa ga ayyan wa musulmi tana magana ne cewa mun tsoron Allah in ba mu jiya ba akwai halittu na Allah wajen tsoron sa sun himu akwai mala'iku suna sama akwai sauran halittu na Allah ƙasa irin dabbobi da sauransu duka suna jin tsoron Allah amma rashin tsoron Allah shi ka samu suka yi zama da irin ba rashin tsoron Allah ka samu ce na yawon garakin mutane cikin shiya abinda mata ba su ganewa shine duk yadda ki shiga akwai maza gidan nan shi mai gidan na hana nan shi ne tuna iya gani ne ko ya gane ki in ki koma wancan gida mai gina shi ma ya gane ki sai zan ga shiya ana magana cewa wancan kan wallahi babu wani bai san ka ba mata wani akwai bakin yawo sai ga wasu mata har da dare miji ta bar mijita cikin daki amma suna san garakin mutane tana kallo ohun mutane ba a kuma street ba ta kuma tana kallo gidajen mutane wallahi wanda duk ba halin kwaina ya ba ki izinin hita bai ba ki ba kina an kina shiga inuwa sama inuwa to bale ma sama zuwa talle leda bisa bola wai hashin sa da ayi kintan leda kai mata wallahi kuma da hankalin kai yanzu bola ka sa abin da abusa bola halar wata rana muna shiga tunan ɗaliban diploma sai an kama mu labari wata irin tana da irin yawan hituwan nan haka ɗai sai an kai rashin sa'a tana hituwa sai ga wasu masu mota sai suka rike ta ana mukur-mukur a sa cikin mota a da ita allah bai ba su sa'a kawai sai sun kai kwanci-kwanci sun kai mata mugun bugu ɗin sai ya tafi waɗi sun kunshi sun gabarta sun da daga nan ba su kuma yi zuwa wallahi ma'ala ƙwarai su yan diploma su sani wanda ya ba mu labarin mika ki tuwa akwai mata masu da gongarka sai ga an to a nan alaƙa nan alaƙa nan bai da kyau irin wannan saboda ka wallahi wa ta kuma ku wa Allah zama aure ba wasa na juwa da kuka da an ce muku bari yana da illa ga rayuwar ku shi yasa an ce ku bari Allah ka shige shi muka samu gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ma fi sarki ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi adda abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa duka nashi ne wa kafa billahi wakila Allah ya sai zama wakili ga kowa duk wanda wakilta Allah ya huta Allah ka zama wakili mu ya Allah shi yasa jama'a abinda ka sama wakil tawakkali ga Allah Allah kai ne maga ikila duk wanda ka sai kullamu na ba Allah sa kai a wakili na ya Allah ka isa min da shi ya ka wakilci kun gana kawai suna ga cewa na ce ni kenan ya ce ya tsaya mara dinka aka magana to shi kuma Allah ya ɗauka duk wanda ya sa shi a wakili na ya isa duk wanda Allah ya isa ko an kulla mai shari Allah ya bayyana kai bai bayyana gare shi to shi ya fi tawakkali ga Allah shi yasa ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakilin kowa ya zama ga ikinka me ma kariya Allah ya kare mu Allah ta'ala ya ce in ya sha'a yuzhibukum in Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya yaye ku ya tahi da ku sai ya kashe ku ya gama da ku wa ya'ti bi akharin sai ya zo da wasu waɗanda ba ku ba in Allah ya ga dama sai ya jaye mu mutane sai ya kawo wasu mutane kuma da daban waɗanda ba mu ba Allah shi ya da iko yace wa kana ala zalika qadira Allah ya kasance mai iko akan haka tarihin duniya ai wasu halittu wadda ba mu ba ai wasu banu jan aka ce musu sun yi zama kasa bayan kasa banna sun kai sai Allah ya jayi su gaba ɗaya Allah ya kashe su ya kore su sai ya kawo mu mu ma ɗan muka yi ba daidai ba Allah ya ga dama sai ya jayi mu sai ya kawo su jama'a ko Allah bai iya sai ce wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance mai iko akan yin haka ya jaya wasu ya kawo su ko yanzu kana ga duniya manzon Allah ya ce a duniya hulwatul khadira duniya alewa ce mai zaki koriya shar fa inna Allah mustaqlifukum fiha Allah ya mai muku ne a ciki ya jaya waɗanda ya kawo waɗanda fa jirin kai fasa amalun Allah yana kallo ya za ku aiki wata rana manzo Allah ya wata magana sai ce daga yau da nika magana nan da shekara ɗari masu zuwa kowa ba a samu bisa bayan kasa kowa ya mutu wasu na za a kawo wa'in babu ba malamai suka ce an ka kiyaye magana annabi ko da aka yi shekara ɗari suka wuce manzan Allah bai nan sabon da ya magana su da duk wanda ke rayuwa wannan lokacin ya mutu wasu na nan suna rayuwa mu ma yanzu an argungu shekara ɗari da sun ka wuce ko ɗari da wani abu yanzu wadda sun ka rage ba su da yawa duk muna sabbi an kai mu ma na mai shekara ɗari masu zuwa da mai karatun da masu sauraron karatun duka wasu na annan wasu na kai ba muna ba ba ba haka bai yanzu ga babban malamin ma shek muhammad bello bayo allah ya gafarta masa shekaru biyu da suka wuce shi na karatu wurin ka amma yanzu ga shi allah ya kaddari lokaci ya riga ya yi ya mu ma kuna ya zamu duniya ba da wani mutum wallahi da ba. allah yana jaya wasu ya kawo wasu ya jaya wasu ya kawo wasu ya jaya wasu ya kawo wasu duk wanda an ka jaya an kawo wani kamar teluwa ta Teluwa siyasa ta sai a ga mutu ana mai jiniya da 'yan sanda da sojoji shi ana sheke da gudu ana kariya kai ran da ya aje sai a shi ka zuwa yana harkokin babu ran kowa da shi yau a kuma haka nan ke nan ba kai na ba gidan gwamnati da haka shiga ka shiga da kai da matanka sai a ƙarfi lokacin kai sau kai saune shiga su haka gidan duniya yake za ka mutu ka taye ka ka bar iyalinka ka bar ɗiyanka bar matanka su ma su ta fara su mutu wasu zan dinga tahowa haka nan na Allah kai kenan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah wallahi duk wanda san yana mutuwa wasu abubuwa kai yi ka san kana mutuwa ka tabbata to wasu halaye ka ba su da kyau to Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki yake sarki ce man kana yuridu sawabar duniya duk wanda ke nihin sakamakon duniya da aiki ne shi duniya kawai ya kasu. zama auren suka duniya duniya izar zama aure in ta samu kuɗi to in ba samu ba kuma auren su ce a wace don wasu mata suna zaman duniya a gidan auren mini samu mini ajiye zama da wani to Allah ta'ala ce duk wanda ka nihin son sakamakon duniya ɗai a biya duniya to ya sani fa inda Allah sababin duniya wal akhirah a wurin Allah sakamakon duniyar lahira yake ke yanzu goma ka bi lahira sai Allah ya ba ka duniya kuma ya ka lahira wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji kuma mai gani Allah ka samu zama lafiya jama'a ne kamata mu dakata inda muka yi kura cikin karatu mu Allah ka yaje mu inda muka karanta daidai Allah kuma Allah da karanta ya samu aiki da abin da muka yi muna roƙon Allah kwanakin ga masu albarka da muke ciki Allah ka raba arziki da mu ya ubangiji ka sa mu dace da wannan dare mai albarka dan lailatul kadar ya Allah ka samu zaki muna ibada a cikin ya Allah Allah azzikin naka rabo cikin wanda ya Allah ka raba da mu ya Allah akwai bayan Allah masu neman addu'a gare mu akwai marasa lahiya akwai wa'anda sun shirya aure da mazajen su Allah ka sa auren na yi kuma Allah ya sa auren yayi albarka wa'anda ba su riga suka samu ba kuma Allah ka ba su maza na kwarai ya sa ayi auren yayi albarka Allah muna roƙonka iyayen mata da muka tare da su ga yawan shekaru kullum suna shekuwa suna so ana kafin da su Allah ya kara mu rayuwarsu albarka Allah kawa ɗayan su albarka Allah shi abun kwarai da su ya sa a gama lahiya Allah muna roƙonka mutasan mu ƴan mata su ma Allah ka gyara mana halayen su wayanda adda mazajen aure Allah ka hore mu uwayen su za a wanke su a kai su gidan aure wayanda suke suko ba su duka mazaje ba Allah ka za a musu ka ba su mata masu juna biyu Allah ka saukar da su lafiya wayanda ka neman haihuwa kuma Allah ka ba su Allah ka ba su masu albarka Allah kada ka ba su masu wani shefu ya ubangiji ka samu gama lahiya ka samu cika da imani iyayenmu da suka rasu Allah shi musu gafara shi musu rahama mu da muka rage duniya Allah ka samu cika da imani salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh